Sama'ila ta biyu Sura ɗaya Dauda ya ji labarin mutuwar Shawulu Bayan mutuwar Shawulu, Dauda ya dara karkashe Amalekawa, sai ya zauna a Ziklag kwana biyu, a rana ta uku sai ga wani mutum ya zo daga sansanin Shawulu, da ya gaggen riga da ƙura a kansa, da ya zo wurin Dauda sai ya faɗa a ƙasa don ya nuna ban girma. Dauda ya tambaye shi ya ce, Daga ina ka fito? Ya amsa ya ce, Na tsere ne daga sansanin Isra'ila. Dauda ya ce, Gaya mini, me ya faru? Sai ya ce, Mutane sun gudu daga yaƙi, aka kuma karkashe yawancin mutane, Shawulu da ɗansa Yonatan ma sun mutu. Sai Dauda ya ce wa saurayin da ya kawo labarin, Yaya kasancewa Shawulu da ɗansa Yonatan sun mutu? Saurayin ya ce, Ina kan dutsen Gilbowa, a lokacin sai na ga Shawulu Gingine. da māshinsa, kekunan yaƙi da mahayansa suna matsowa kusa da shi, da ya juya ya gan ni sai ya kira ni, na kuwa ce masa gani. Ya tambaye ni ya ce, Wane ne kai? Na ce, Ni mutumin Amalek ne, sai ya ce mini, Matso kusa kashe ni, ina cikin azabar mutuwa, sai dai har yanzu ina da rai, saboda haka na matso kusa da shi, na kashe shi, domin na san cewa ba zai yi rai ba. Da yake ya riga ya fāɗi, sai na cire rawanin da yake kansa, na kuma cire warwaron hannunsa, na kuwa kawo maka su duka, ranka yă daɗe. Sai Dauda da dukan mutanen da suke tare da shi suka yayyage rigunansu, suka yi makoki da kuka da azumi har yamma saboda Shawulu ɗansa Yonatan, da saboda sojojin Ubangiji da kuma gidan Isra'ila, gama an karkashe su a yaƙi. Dauda ya ce wa saurayin da ya kawo labarin. Daga ina ka fito?’ ya ce, Ni ɗan wani baƙo ne mutumin Amalek, Dauda ya ce masa, Yaya ba ka ji tsoro ɗaga hannu ka hallaka shafaffe na Ubangiji ba? Sai Dauda ya kira ɗaya daga cikin mutanensa ya ce, Je ka kashe shi, haka ko ya buge shi, ya kuwa mutu, gama Dauda ya riga ya ce masa, Alhakin jininka yana bisa kanka, tun da yake da bakinka ka ce, Ni ne na kashe shafaffe na Ubangiji. Dauda ya yi makokin Shawulu da Yonatan Dauda ya rera wannan makoki saboda Shawulu da ɗansa Yonatan, ya umarta a koya wa mutanen Yahuda wannan waƙa mai suna Makokin Baka, tana a rubuce a littafin Yashar. Ya Isra'ila, an kashe darajarki a kan tuddanki, ga shi jarumawa sun faɗi. kada a faɗe shi a Gat. Kada a yi shelarsa a titunan Ashkelon, don kada ’yan matan Filistiyawa su yi murna, don kada ’yan matan marasa kaciya su yi farin ciki, Ya duwatsun Gilbowa, kada a sake ruwa ko raɓa a kanku, balle gonakin da suke ba da hatsin hadaya su ƙara bayarwa, gama a can ne garkuwoyin manyan sojoji suka kwanta, suka kwanta a wulaƙance, garkuwar Shawulu kuwa. ba za a ƙara shafa mata mai ba, daga jinin waɗanda aka kashe, daga tsokar naman jarumi, bakan Yonatan bai juye baya ba, takobin Shawulu bai koma ba tare da gamsuwa ba, Shawulu da Yonatan a raye ƙaunatattu ne da kuma ban sha'awa, a mace kuma ba su ruɓa ba, sun fi gaggafa sauri, sun fi zaki ƙarfi, ya ku ’yan matan Isra'ila, ku yi kuka saboda Shawulu. wanda ya suturta ku da jajayen kayan ado, wanda ya yi wa rigunanku ado da zinariya, jarumawa sun faɗa a yaƙi, ga Yonatan matacce a tuddanku, na yi baƙin ciki saboda kai, Yonatan ɗan'uwana, ƙaunatacce kake a gare ni, ƙaunarka a gare ni a bar al'ajabi ce, A bar al'ajabi fiye da ta mace, jarumawa sun faɗi. makaman yaƙi sun hallaka.